Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dubun wasu da ake zargi da karkata akala kudaden fansho ta hanyar amfani da ma'aikatan bogi ta cika a jihar Bauchi da ke Najeriya. to ana zargin mu da mun ana an mun sa goto gosu a local government fashion board a jamhuriyar Nijar kuwa madugun yan hamayya Hama Amadu na jam'iyyar Model Lumana ya yi kirarin cewa ba za a iya hana shi shiga zaben da kasar ke shirin gudanarwa a watan Disambar da ke tafi ba domin a cewarsa ya cike dukkanin ƙa'idojin da kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa yayin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke ja da wannan matsaya tasa. sannan muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni daga ghana amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ya faɗa a yau laraba cewa za su yi amfani da ilimin kimiyya ne wajen ɗaukar matakai yayin da hukumar ke yanke shawara a kan ko za a ba da cikakken izinin gaggawa na amfani da rigakafin coronavirus ko a'a. Da yake magana a gaban kwamitin harkokin lafiya, ilimi, da fansho, Dr. Stephen Hahn ya ce ƙwararru a fannin kimiyya na hukumar ta fda ne za su yanke waɗannan shawarwarin biyu bayan gamsuwa da cika ƙa'idoji kan rashin illar maganin da kuma ingancinsa han ya yi alkawarin cewa tsarin amincewa da rigakafin zai kasance mai sauƙin fahimta kuma mai zaman kansa bayan haka hukumar ta fda ba za ta ba da izinin yin amfani da rigakafin da jami'an hukumar hankalinsu ba zai kwanta a ba iyalansu ba. da yake bayani a zaman kwamitin babban jami'i a cibiyar sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta amurka dr anthony fauci ya ce yayin da ake gudanar da gwaje-gwaje sosai na magungunan da ta yiwu su zama rigakafin coronavirus jami'ai na hasashen cewa daga watan nuwamba zuwa disamba za su san ko akwai rigakafi mara illa mai inganci ko kuma a'a fauci ya yi gargaɗin cewa yayin da akwai ƙwarin gwiwa game da magungunan rigakafin da ake gwaji har yanzu babu tabbas ɗin samun wanda zai yi aiki. A yau Laraba, abokai da abokan aiki da kuma masoya suka fara kai gaisuwar ƙarshe da karramawa ga marigayiya mai shari'a ta kotun kolin Amurka Ruth Bader Ginsburg. An kai akwatin gawar Ginsburg ginin kotun kolin Amurka yau Laraba da safe don wani biki na mutane kalilan da aka yi wanda iyalinta da kuma alkalai abokan aikinta suka halarta. daga baya kuma aka ajiye akwatin gawar a wajen matakalar da ke gaban ginin kotun don masu zuwa yi mata ganin karshe har zuwa gobe alhamis an ajiye akwatin ne a kan dandamalin katakon da aka kera don akwatin gawar tsohon shugaban amurka abraham lincoln bayan da aka kashe shi a shekarar 1865 fadar white house ta faɗa a yau laraba cewa shugaba donald trump zai kai ziyarar gaisuwa da karrama marigayiya ginsburg gobe alhamis Babban alkalin kotun kolin Amurka John Roberts ya mika gaisuwar ta'aziyyar mutuwar gainsburg a madadin kotun abinda ya ce an ji zafin mutuwar sosai amma sun san cewa iyalanta ne suka fi jin zafin. Ranar Juma'a kuma za a ci gaba da nuna wa marigayiyar jinjina da karramawa a lokacin da za a kai akwatin gawar ta ginin Majalisar Dokokin Amurka da ke tsallaken titi, inda za a ajiye ta a bangaren da ake ajiye mutum-mutumin shahararren Amurkawa. ita ce za ta zama mace ta farko da aka yi wa irin wannan karramawar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfarin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa a cewar wata hukumar nazari ta Amurka hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yi pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaminisancin kasar da ke tafi don baje kolin fasahar makamai masu linzamanta 38 north wani shafin yanar gizo da ke mai da hankali kan koriya ta arewa ya ce wani hoto daga tauraron dan adam da aka samu a jiya talata ya nuna wata mota da ta yiwu ta daukar makami mai linzami ce a filin horar da sojojin miriam da ke wajen birnin pyongyang inda koriya ta arewa ke gudanar da babban faretin sojojinta yayin da hoton kadai bai isa ya tantance takamaimai kowace irin mota ba ce girmanta da fasalinta na nuna cewa ta yiwu ta daukar babban makami mai linzami ce a cewar shafin ajiyar talata hoton da ya nuna motar na da tsawon kimanin mita 20 da kuma faɗin mita 3 girman da zai isa ya ɗauki makami mai linzamin icbm a cewar sanarwar hukumar nazarin shugaba alexander lukashenko na belarus ya fara aiki a matsayin shugaban kasa karo na shida a yau laraba a lokacin da aka yi bikin rantsar da shi wanda jami'ai ba su sanar ba bayan makonnin da aka kwashe ana zanga-zangar nuna kin jinin sake zaben shugaban mai mulkin kama karya zaben da 'yan gwagwarmaya dawa suka ce an tafka maguɗi. Kamfanin dillancin labaran kasar na Belta ya ba da rahoton cewa an yi bikin rantsar da shugaban ne a Minsk babban birnin kasar wanda ɗaruruwan jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki da wakilai daga kafafen yada labarai da wasu sanannun mutane suka halarta. Lukashenko ɗan shekara 66 da haihuwa ya sha rantsuwar kama aiki a Belarus yayin da ya ɗora hannunsa na dama akan littafin kundin tsarin mulkin ƙasar. kasar. kuma shugaban hukumar zaben kasar ya mika masa katin shaidar shugaban ƙasa na belarus lukashenko ya yi mulkin kama karya a belarus mai yawan al'umma kusan miliyan 9.5 tsawon shekaru 26 sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar tara ga watan agustan da ya gabata ya bayyana cewa lukashenko ya samu kuru'u kashi 80 cikin 100 ita kuma babbar abokiyar adawarsa svetlana fikonaskaya ta samu kuru'u kashi 10 cikin 100 To a gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko a jamhuriyar Nijar madukun 'yan hamayya Hama Ahmadu na jam'iyyar Model Lumana ya yi ikirarin cewa ba za a iya hana shi shiga takarar zaben da kasar ke shirin gudanarwa a watan Disambar da ke tafa ba. domin a saninsa ya cika dukkanin ƙa'idojin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya shimfiɗa don neman shugabancin ƙasar yayin da jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ke faɗin akasin haka kasile mumuni barma da ƙarin bayani daga yamai a taron manema labaran da ya kira a washe garin taron da ya bayyana shi a matsayin dan takarar jam'iyyar model lumana a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan disambar 2020 tsohon firaminista hamma amadu ya jaddada cewa batun shiga wannan zaɓe ba fashi la première c'est qu'il faut nigérien d'origine je suis nigérien d'origine ya ce kundin tsarin mulki a sashen sa na 47 ya bayyana a fili karar cewa Sharuɗa biyu ne aka gindayawa masu neman shugabancin ƙasa da farko ya zama dole mutum ya kasance ɗan nishar na asali a cewarsa wannan sharaɗi ya cika shi sannan ya ƙara da cewa dokar ƙasa ta bayyana cewa ɗan nijar na asali shine wanda iyayensa 'yan ƙasa ne da aka haifa a nijar sharaɗi na biyu shine mutum yana da 'yancin shi na ɗan ƙasa da na siyasa shi ma wannan inci yana da su a cewarsa watakila za ku ce kotu ta yanke min hukuncin zaman wakafin shekara guda to amma wannan wani abu ne da abokan gabar siyasa suka kitsa da nufin kawar da ni daga fagen siyasa saboda haka suka buƙaci alkali wato prokirar ya ɗauki irin wannan mataki a kaina amma kuma sauran alkalan da ke da alhakin yanke hukunci suka yi watsi da wannan bukata le procureur en a exprimé le vœu à la demande du gouvernement. Tuni dai furucin na tsohon firaminista Hamma Amadu ya janyo martani daga jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Saraji Isaka na daga cikin jigajiganta. Hamma Amadu ina na da matsala tare da kotu sun sayi jarirai tare da wasu 'yan siyasa ba shi kaɗai bane ke cikin wannan tsari. An yi shari'a an hukumta shi ya je ya yi shekara kusan guda a gidan yari ya an tsare shi. kuma mu a ƙasar Nijar doka ta ce duk wanda aka yi kwandanan shi shekara guda ba ta yadda za a iya takara ya sani inda yana iya takara me yasa bai ce ba zai shugabancin partin shi ba kwangare suka yi ba a doso Hama Amadu ya yi ikirarin cewa akwai yiwuwar abubuwan da suka faru a kasar Mali su wakana a Nishar muddin aka hana masa shiga zaben da ke tafe. Nous devons revenir au vrai paradigm democratic. Ya ce ya kamata a dawo kan turbar demokradiyya, a dawo kan hanyar haske, a koma kan hanyar shugabanci domin jama'ar ƙasa ba wai maganar bangaranci ko wani gungu ba. aiki ne da ya rataya a wuyan al'umma saboda haka waɗanda ke tunanin ina kira ne ga sojoji to su cire wannan tunani daga kawunansu domin a cewarsa shi ɗan siyasa ne kuma farar hula sabili kenan komai nasa ya ta hallaka ne akan ayyukan fararen hula to sai dai jam'iyyar ta pnds na kallon wannan a matsayin wani turji in ji siraji isaka shi da kanshi ya san wannan magana da yake ai ba magana ba ce wadda hankali yake ya dauka kasar niger da Mali ba ɗaya ne ba matsalar niger batta da matsala ko ɗaya da 'yan siyasa ko ba matsala na abin da ake cema governance. Wannan kace na ce na tsakanin madigar jam'iyyun da ke mulkin Nijar PNDS tarayya da tsohuwar kawarta model lumana madigar jam'iyyun hamayya wani abu ne da ya fara jan hankula masu rajin kare demokradiyya irin su Nasiru Saidu na La Voix de Voix. In ka diba siyasa ta yau an karkata ta an maida ta siyasa ta bazum da ta hamma siyasa ta lumana da tarayya kamar dai su dai ne yau a fartutuka cikin Nijar kamar ɗan takara biyu ne kawai za a yi cikin Nijar wanga abu a ganin mu ya kamata a ce an dakanta shi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sule mumuni barma yanzu kuma bar mu koma kan batun kudaden fansho a najeriya inda jihar bauchi da ke arewacin kasar dubin wasu da ake zargi da karkata akalla kudaden fansho din jihar ta bauchi ce ta cika lamarin da ya kai ga cafke wasu mutane biyar da ake zargin suna da hannu a wannan almundahana daga bauchi ga rahoton da abdulwahab muhammad ya aiko mana kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar bauchi alhaji umar sanda ya shaida mini cewa gano waɗannan ma'aikatan da ake zargi da karkata kudaden fansho da aka yi babban nasara ce wa gwamnati ma'aikatar fansho ko na state ko kuma na local government suna cusa mutane su cusa da karshe kuma su za su je su karɓi wannan kuɗi to shi ne cikin wannan abin ne aka samu waɗansu gura gurbi wadda guda biyar wanda da haka suna hannun ma'aikata suna 'yan sanda ana bincike to wannan alama ne ta nuna nasarar da aka fara samu a irin wannan tantancewa na wannan da shi mai girma gwamna jihar bauchi distinguished senator abdulkadir bala muhammad yunkurin cewa wannan abin da aka saba a ringije da ake na albashi dole a daina shi daga bisani kuma na garzaya zuwa headquarter hukumar 'yan sanda a bauchi inda kakakin hukumar dsp muhammad wakil ya yi karin haske kan batun da kuma bani dama domin jin ta bakin mutanen da ake zargi da karkata kudaden fansho zuwa wani asusun na daban. eh wayannan mutane guda biyar da ka gansu ana zargin su da haɗin baki ah, ci amana a baka amanan kuɗi ka karkata su a yanzu dai muna nan muna bincike amma ko za ka ji daga bakin su daya bayan daya su sana mamad mamad mamaki ina yake a fashion bank abin da yake faruwa shine kawai suna yana nan yi sati ka ma tabbatar da cewar haka din ne to abin da na faɗa kenan kuma zan canza baki ba ina kake aiki a hukumar pension na audit department sunana umar ahmed kai kana aiki a ina ne na aiki a local government shugaba takamami gashi kana tsare akan wani zargi aka kawo kana akan ana zargin mu da kan cewa muna sa hmm? ah, ghost pensioner ghost pensioner hmm. wato na bogi to haka ne eh to san hakan za a ce to wannan malam Muhammad Suleiman Muhammad Suleiman hmm, ne ma'aikacin ofishin head of service ne okay auditor mohammed bin mohammed shi ya yi volvin dina ni dai kawai wata da na san na sama masa account ya saka shi a pension duk wata ina karban kuɗi yana bani wani abu. Sunana Sama'ila Musa. Sama'ila Musa. Malam Sama'ila Musa ka sa abin da ya kawo kana? Eh to ana zargin mu da mun ana an mun sa an sa goto kan a local government pension board. Eh, Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol ya haɗa mana. Dunkin tela wata dar sana'a ce da dukkan al'ummomin Najeriya da sauran kasashen duniya inda maza da mata ke amfani da ita don ɗinka tufafin sanyawa a jiki. Wannan sana'ar ɗinkin tufafi dai da ɗimbin jama'a maza da mata daga ƙabilu daban-daban suka dogara da ita don samun abin sanyawa a bakin salati. Ta sanya masu wannan sana'a da yawa zuwa cin rani a faɗin jihohin Najeriya. Idan mutum na zaune a kudancin Najeriya zai ga 'yan arewacin Najeriya na ɗinkin tela idan kuma mutum na zaune a arewacin najeriya zai ga 'yan kudancin najeriya na aikin ɗinkin tela akan haka ni tattauna da wasu masu ɗinkin tela sunana muhammad bello ina aikin tela ne na daɗe ina aikin tela. Ina ka fara wannan aiki na tela? Na fara wannan aikin tela a Zamfara State Zurmi Local Government. A wuce shekara? na kai shekara ashirin da biyar. ina wani aikin tela bayan a jihar zamfara Ko akwai wata jiha da kake dinki kafin ka zo nan jihar oyo daga zamfara na je kano daga kano sai na je abuja daga abuja sai na dawo na ibadan me yasa ka bar arewacin najeriya ka dawo nan kudancin najeriya kana dunkin tela to yana dalili da yasa na bar arewacin najeriya na ga kudancin najeriya nan an fi samun aiki sama ga can shine dalili kawai ana samun can amma na an fi samun aiki gaskiya kamar a ni kana ɗonka tago da wando guda nawa a wani ina ɗonka kamar guda hudu kamar guda biyar saboda ina yi da aiki ne waɗanne irin tufafi kake ɗonkawa na maza ne ko na mata ina ɗonka tufafin maza ina ɗonka na mata wani ka kware a ciki na fi ga na maza me ya baka sha'awar watan ɗinkin tela gaba ɗaya ma to gaskiya a lokacin ina karami ban ma tunanin zan ɗinka tela ba sai baba mai sai keken ɗinki sai sa a shagon yayana ana ce mai muhammadu tela to a nan wuri ne na koyi ɗinkin tela a wani gari kenan a garin tunga zace zurmi local government a jihar zamfara bayan mutanen arewa ko akwai wasu kabilu da kake yi wa ɗinkin tufafi kamar yarbawa da inyamurai akwai yarbawa da ke ba mu da inyamurai ne an gwamnati gaskiya sai dai yarba to ka iya donkin yarba sosai na iya sosai ka san suna da wasu fati kala kala akwai buba akwai gambar koto bai da sauransu duk ka iya waɗannan kowace kala na ɗinka insha Allah mutane da yawa na zargin cewa ku telelu ba ku cika alƙawali ba idan an kai alƙawali da ku sai kun saba wajen karɓar donki me za ka ce a game da wannan zargi to mafi yawancin mutane su suke da lahi ba teloli ba saboda mi saboda za a baka donki a ce ka ɗanka da sauri sauri kuma sai a ki karɓa bayan ka ɗinka ba karɓa ba shine dalilin da yasa to wata ran ana iya kawo ma kai ma sai ka ki ɗinki saboda kallon cewa mutum ko ka ɗinki ba zai zo ba to amma ana ganin cewa kuna wani ɗinki ana ce mai express eh, ana yin express insha Allah me ake nuni da wannan ɗinki express abinda ake nuni da express kamar kana yi dubu ɗaya sai mutum zai ce zai baka dubu ɗaya da ɗari biyu ko zai baka dubu biyu to shine express sai ka ajiye mutane kai na shi insha Allah to wannan kaga ai kun saba alƙawali ke. a'a ba saba alƙawali ba saboda dalili wancan baka kai ga ranar da zaka yi ɗan kamina shi baka ce mai rana kaza ba to amma mutane na cewa kuna da matsaloli na rage awo idan mutum ko auna shi ko kuma ku ce a ah, ya ta ai kun gan shi ba sai kun auna ba ku masa danki sai ai masa wando bai yi ba ko ai masa riga ba ta yi ba to ba zan ce babu ba ka san al'amuran aiki yau da kullum yana iya yiwuwa a samu kuskure na yau da kullum hali yanzu nawa kake don ka da wando kamar yanzu na don ka da wando ba aiki dubu daya ah, akwai aiki ba akwai na dubu biyu akwai na dubu biyu da dari biyar akwai na dubu uku har na dubu biyar har na dubu bakwai akwai in lokacin sallah ne fa sallah karama ko sallah babba to gaskiya ni bana kara farashi suna na madina abdulhamid menene aikin ki tela a wani lokaci ki fara dinki shekara uku baya a ina ki fara dinki na ibada local government me zaki ce a game da yadda mutane ke ganin ku cewa ku teloli ba ku da yawancin mutane gaskiya in tela na da cika alkawari ba ko da yaushe ne ake samu ba amma akwai nan da kuma yana nan ba zai yi a yi masu cin fuska ba ko kuma a ki masu aikin su ya ya dangata daga yanda kake da da telan ka in kai na kwarai ne a gurin dole ne ko aiki ya yaya dole ta cika maka alkawari kuma ba duk telan ne ba su da alkawari ba wasu kwastomomi mu ma suna nan mu yi masu aiki fiye da shekara ba zo karfa ba to amma akwai za su ba ku kaya su yi wata biyu wasu wata uku har wata shida ba ku dinke musu ba me yasa ila ba su ba da kuɗi ba ko kuma ba su ba da komai ba me yasa ba za ku tambaye su kuɗi sai ku ki ɗinkewa yawanci su muna tambaye su kuɗi sai dai su ce suna nan zuwa mu bar au gobe mu bar da an jima za su aiko kina ɗinkin maza a'a me yasa gaskiya ban koyar ɗinkin maza ba na mata kawai nake yi yanzu menene sakonki ga jama'a masu kai ɗinki sakona ga jama'a masu kai dinki in kuka yi kokari kuka kai dinki ku yi tunanin da cewa ku ba da kuɗin ku ku ba da ko da rabi ne ku ba da kuma wani bi ma in ana jinga da ku sai ku riga da cewa da ya dari biyar na siya kayan dinki ma da zai ba zai wuce na dari bakwai ba in aka zo ka yi muku dinki sai ku je can kuma gari kuna fata mutane ba muku dinki kwarai ba wasu ka ce iyaka kudinka iyaka zagalinka yanda ka biya aka nan za maka ka. haka zalika na ji ta bakunan jama'a a game da masu aikin ɗinkin tela. abdullahi balo aikin tela hakki mai kyau ne amma wasu daga cikin su suka zo su ba ta hakkin nan da in aka ba su dinki ko a ce su yi aikin akan dinki ko ba su ba su ba masu aikin ba sai sai su bai kan wa zan ba sa su kyale yakin su su je su dinga yakin wani yawanci cikin su masu telan kuma su cikin su suna da kirki ko ka ba su dinki yau gobe ma tuni sun dinki amma wasu masu telan suna cewa ku ne ba ku da hankuri kuma ko an yi muku dinki ba ku zuwa ku karba hmm, duk wannan kariya ne ka san kowa sai kare kanshi mutum su wannan kariya ne ba wanda sai ce ya sai yadi wajen kudin tailor kuma ya gagare shi wasu telan su ne za su dinga wasa da yakin su da yawa sunana alhaji umaru nake mahuta to game da aikin teloli ya dace a ce suna kulawa bisa ga abin da aikin aikin su don su aiki su ne na kwarai amma gaskiya suna da ana samun sabani wurin su aka zo ka yi magana da mutum kun yi jinka kun shirya kun yi komi ya auna ka yayi komi ko ya ma aiki ba daidai ba ko kuma ya bata ma lokaci don haka ya kamata su gyara saboda Allah aikin su ne wanda yake ba aiki ne na wasa ba ka taba samun matsaloli game da tela to muna dan samun matsaloli ga teloli ba ko abin da matsala ta guda wanda yake muna iya auna mu kuma a zo a yi muna aikin ba daidai ba sai kuma sai mun koma mun yan gyare gyare wani bi muna iya mu koma kuma wurin a gyara muna su ta hushi to ba kuma haka na al'amarin yake yake ba an taba ma dinkin tago ko wando wanda bai yi ma daidai ba an taba min dinkin tago ko wando wanda bai yi min daidai ba yanzu haka akwai wanda yake da ni zo ni sai da kuma ni koma san an koma an ka gyara amma dai duka za a bayan an riga an yi shi farko ko don gyara ba zai koma daidai ba sai dai a yi hankuri haka nan sunana maimuna to masu dinkin tela ka san ba a jam'i saboda in wani mutumin ba mutumin kwarai ba ne za ka samu na kwarai kana kai dinkin ka biyan bukatan ka lokaci zuciya ma ya hana ka karban dinki saboda mi saboda dilet din da za ka yi za ka karba yanzu yanzu za ki zo za ki karba hajiya za ki to ko ka je babu biyan bukata. Ko da kun ba su kuɗin ɗinkin? Wallahi ko mun ba su kuɗin ɗinkin ni kai na mu wanda kake magana da ni akwai tailan da na rantse ni mawa na ce ko likafani na ya taba ma Allah ya isa. Lafi me miki? Saboda na ba shi kaya na ya fi wata shidda hannun shi yana tattaka min kaya wani zane na daga Togo aka sayo min abina sai da na yafe shi saboda rashin alkawarin keloli. Amma suna cewa masu kai kayan yawanci ko an ɗinke ba ba su sauran zuwa su karba to ni wallahi na taba bayarwa na kuma biya kasa kuma aka yi min walakanci da kaya na ni sunana muhammadu budaji sarkin filanin kasar sayin nan ni ibadan asan tambol aikin tela wasu na yi da kyau wasu ba su yi da kyau me kake nufi wasu na da dottako su ba da dottako wasu na yi in an kai alkawali su da su su cika wasu ko ba su cika domin wani tela na taba kai mai dunki tsawon wata biyu bai bani dunkin nan ba har da wan sake ta ni kai gida kai sai da ni shawarar ɗauki tela ta in da ita sokoto sai da wasu na shiga tsakanin mu sai ne zaka ɗunke min da nan ni wake shi ɗunke min har sha biyu ɗin dare sai ne ba ni ɗunkin ka ba shi kuɗin ɗunki tun farko kashi da sai da ya faɗa min wanda ya ka ɗunki ni ɗebe kuɗi ne ni ba shi kobo guda bai biyo ni ka taɓa yin hulɗa da wanda ya cika ma alƙawali na taɓa yin hulɗa da wani wanda yanzu ga shi a tela na ana ce mai sale shi ko yaushe ni mun kai alƙawali ni ba kuɗi na cika mai kai alƙawali to wannan sale a ina shi ke ɗunkin sa nan ya ka ɗunki a kinyele local government kara ibadan sunana umaru alaramma wallahi aikin teloli kawo wuce dai a hankali alkur'an na ba wani tela yanzu kala wajen biyar ya dunka na tambaye shi wani ya yana na har yanzu ce mu wai yana na cikin ya ya aje wai cikin su ma har yanzu bai bani yadin ba amma tsawon wani lokaci ka bashi wannan yadin yanzu yadin ne ya shigo wata takwas da taba zuwa dauko ma ka gani ba wallahi tun ran da ba har yanzu ni na manta ma kalan yadin to yanzu ya zaka yi da shi a ta ya zan in ya manta in bai mama kuma can kiyama zai bani hasan umar tambuwal Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. da wasa Casper Blacknoy ya amince a rage albashinsa. Wannan labari ne da ya fito daga ministan wasannin motsa jiki na kasar arziki siyama ya nuna cewa cikin watanni tara da suka wuce ba a biya mai koyar da blaster ɗin wasa ko sisin kwabo ba a dalilin matsaloli da aka shiga a dalilin cutar coronavirus a kuno bai yi wani aiki ko kuma dai tsayawa kan aikinsa ba tun da aka ɗauke shi mai koyar da blasters wasa kuma wasansa na farko da zai yi an dakatar da wannan wasa a cikin watan maris saboda barkewar cutar tsohon mai koyar da wasa na asanti tikotoko da a biya shi dola dubu ishirin ne kowane wata kuma yanzu ya amince kamar yadda ministan wasanni ya faɗi cewar a rage wannan kuɗi zuwa dola dubu goma da ɗari biyar tsohon ɗan wasan ƙasar ghana ni odate lamte ya bayyana cewar mai tsaron gida adam lasin kwarasi na cikin mummunar bakin ciki da ya wakilci black a matsayin wasanni na ƙasa da ƙasa a kan ƙasar haihuwarsa norway guda wadatalamci wadda aboki ne na dangi na wannan mai tsaron gida na valeranja ya tabbatar da cewa na cikin matukan bakin ciki wa ƙasar dangane da irin mummunan hali da ya shiga tare da babban kungiyar na ƙasa dan wasan mai shekaru 32 ya yi wa ghana wasa 24 da sun ka hada da gasar cin kofin duniya na shekara ta 2014. Shugaban kwamitin likitoci na hukumar kwallon kafar kasar Ghana Dr. Adam Baba ya faɗa cewar kakan kwallon kafa na shekara ta 2020-2021 ba za a iya soma shi kamar yadda shugaban kasa na nakufa ado ya gabatar a cikin jawabinsa ga kasar akan soma wasannin kwallon kafa cikin kasar nan ba. Shugaban ya buɗe kofar soma wasan kwallon kafa bayan an dakatar da yin wasannin watanni shida da sun ka wuce a dalilin barkewar cutar coronavirus cikin kasar sabuwar kakan kamar yadda shugaban kasar ya bayyana zai soma daga 30 ga watan oktoba shekara ta 2020 amma babban likitan na hukumar kwallon kafar kasar ghana ya nuna cewar hakan ba zai yiwu ba soma sabuwar wato kakan na shekarar nan a ranar da shugaban kasar ya bayyana da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanan tara bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Yanzu kuma sai labarai a takaici. Shugaban hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaici ya faɗa a yau laraba cewa za su yi amfani da ilimin kimiyya ne wajen ɗaukar matakai yayin da hukumar ke yanke shawara a kan ko za a ba da cikakken izinin gaggawa na amfani da rigakafin coronavirus ko a'a. da yake magana a gaban kwamitin harkokin lafiya ilimi kwadago da fansho dr stephen han ya ce kwararru a fannin kimiyya na hukumar ta fda ne za su yanke waɗannan shawarwarin biyu bayan gamsuwa da cika ka'idoji kan rashin illar maganin da kuma ingancinsa. A yau Laraba abokai da abokan aiki da kuma masoya suka fara kai gaisuwar ƙarshe da karramawa ga marigayiya mai shari'a ta kotun kolin Amurka Ruth Bader Ginsburg. An kai akwatin gawar Ginsburg a ginin kotun kolin Amurka a yau Laraba da safe don wani biki na mutane kalilan da aka yi wanda iyalinta da kuma alkalai abokan aikinta suka halarta. daga baya kuma aka ajiye akwatin gawar a wajen matakalar da ke gaban ginin kotun don masu zuwa yi mata ganin karshe har zuwa gobe alhamis An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfurin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. Hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yiwu Pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaministancin kasar da ke tafe don baje kolin fasahar makamai masu linzaminta. masu saurare da haka ne kuma kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Maryam Loda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.